وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين بيعك ينوى السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na biyar ga watan Ramadan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammaci na sha biyu ne ko sha uku sha biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu da ɗari tara da kuma casa'in da tara idan ba a manta ba jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ashirin da takwas haka ne ko qala zalika baini wa bainak ayyama al-ajalain qadaytu fala udwana alayhi wallahu alama na nakunu wakil yau kuma za mu tafi farkon aya ta 29 duk a cikin wannan sura mai albarka suratul qasas mai Allah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 ya kammala adadin wannan ajali da ya ɗiban makansa ko aka ɗiba masa bisa da cewa zai aikin shekaru takwas ko goma na laibaranci don ya zanto shine sadaki na matar da za a aura masa to ya riga ya kammala kaga ta zama matar take wa sara bi ahlihi sai ya tafi da iyalinsa ya bar birnin Madina kuma zai koma gida zai koma Misra yana cikin tafiya akan hanya ana min janibi turi naran sai ya hararo hasken wuta daga nesa min janibi turi a gefen dutsen na turi sinin qala li ahlihi sai ce da matarsa umkusu ku zauna nan ko ki zauna anan ni ana tunar na hararo wuta daga nesa ko haske daga nesa zan tafi la'alli atikum minha bi khabarin mai yiwa in zo muku da wani labari na ina hanyar da za mu bi wadda za ta kai mu misra domin ya faɗa haka ne bayan sun samu kansu cikin dimuwa aw jazwatin watan minan nar ko in zo miki da wani tsofa ne na wuta jazwa idan ka sa wuta jikin itace ka kunno tana cikin ita ce jazwa wadan suna fassara ta da shihar wadan su ce sha'ula a Hausa kuma su ce yula ko su ce tsofa ne na wuta aw jazwatun minan النار ko wani نوتا ne na wuta in kawo muku la'allakum tastalun mai yiwa ku samu dan abin da za ku dumama jikin ku da shi yake faɗa wa matarsa don nuna jin kai da tausaya mata cewa ki jira bari in tafi ni kadai in je kila in wurin wutar akwai mutum in tambaye ki hanya in ma ba mutum sai dan tsohon wutar zo in kunna miki dan sanyi sai kidan ji na akwai zafi akwai sanyi kai to daga nan fa نودي من شاطئ الوعد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني

nudiya sai aka kira shi min shafiqil wadil aymani daga gefen dutsen na dama bil buqatil mubarasa a wannan wuri mai albarka min shajar daga cikin wata bishiya ko wata itaciya da ke wurin sai da an kira shi an ya Musa wannan shine fassara na nida kiran da aka mata aka ce shi ya kai Musa inni ana allah rabbul alamin lallai ni ne Allah nake magana da kai ubangijin halittu wa an alqi asaq sandan nan da ke ka jefar da ita sai ya dauka ya jefar da ita falamma ra'aha ta'tazzu yayin da ga wannan sanda tana motsi da kanta wanda wannan wani abu ne da ya saba al'ada a ce sanda ta yi motsi ka annaha datun kai kace wani dan karamin maciji ne mai saurin juya jikinsa walla mudbiran sai juya baya yana mai tafiya a guje wa lam yu'aqqib ko waiwaye bai ba sai Allah ya sake kira da shi ya Musa ya kai annabi Musa aqbil fuskanto dawo wala tafakkar ka tsoraka innaka min al-aminin lalle kai kana cikin amintattu waɗanda Allah ya amintar da su kamar san yadda yace la taqafin ni la yaqafu ladayya al-mursalun kar ka tsorata dan manzanni ba su da firgici a wurin ubangijin su tunda su zababbu ne a wurin Allah ta'ala واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرعب فذلك قرانا من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين الله تدشي أسلك يدك في جيبك sanya hannunka a cikin wuyan rigar ka takhruju bayda'a min ghairi su za ga hannun ya fito fari kal min ghairi su in amma farin ba na cutaswa ba sannan kuma wadmum ilayka janahaka min ar-rahab sannan kuma dauki hannunka ka sanya shi a jikin hakarkarinka min rabi idan ka samu tsorata ko ka samu firgici to waɗansu malamai suka ce me ake nufi da wannan zance wato ma'anarsa shine idan saboda wannan tsoron da ka ji lokacin da kaga ka je fadi sanda sandar ka ta zama macibiya dauki hannunka ka tsora akan hakarkarinka daidai inda zuciyarka take za ka ji wannan tsoron ka daina jin waɗansu kuma suka ce a'a wannan ya tafi kowane lokaci kamar ubangiji ta'ala ya ba shi wani abu ne wani magani ko dafaki duk abin da ya razanar da kai sawa'un fir'auna ne wani dagutu cikin manyan dagutan duniya ya razanar da kai dauki hannun ka tsora akan daidai zuciyarka ka daina jin wannan tsora ibn kasir yake kai ma in kana jin tsoron wani yau ko kana jin tsoron waɗansu ko tsoron kai bin wani da wannan ne ya dauki hannunka ka tsora yace kai ma za ka daina jin tsoro insha Allah barka zai ce yace in sha Allah ko dai tsoron ya ko gaba daya ko kuma wani adadi na tsoron nan zai rabu اضمم اليك جناحك من الرهب فذلك burhana li rabbika waɗannan hujjoji ne guda biyu dalilai kwarara da ke nuna kai manzo ne abin aikowa daga wurin Allah ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da mutanensa إنهم كانوا قوما فاسقين للي في فرعون إن عند متانسة سنكسن في متاني فاسقين بمعنى الخارجين عن طاعة الله تعالى وتن بسكر ما الله تعالى يباسي ما صدعنا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفضل أرسله معي لدع يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سيدنا موسى عليه السلام في ربي يا أبنجي إني قتلت منه نفسا نيفا ما كشي ريئة كم متى لم نصر الدنيا فأخاف أن يقتلون إن أجل أن قوم واجتنسوا dan ina jin tsoron su kashe wato yana tana abin da yi na wannan kisan kai kamar da muka karanta a jiya ubangiji ya karfafar da shi cewa ka tafi babu komai sai kuma ya sake gabatar da wani hanzari ya wa akhi harun da kuma dan na harun huwa afsahu minni lisanan shi ya fi fasahar harshe da iya zance fa arsilhu mai turo shi tare da ni shi ma a matsayin wani annabi rid'an dan ya zanto mataimaki shine rid'an bi ma'ana aunan ko waziran ko mu'inan dai da fassara fadin sa waja'alni waziran min ahli haruna akhi usdud bihi azri wa ashriku fi amri كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا yace turo shi dan ya zama mataimaki dukuni da zai rika gaskata ni in na ce kaza na ce kaza na ce kaza ce gaskiya ne abin nan da ya faɗa dinnan gaskiya ne wato sai in samu kwarin gwiwa amma ba haka ba ba za kowa ya ce ne ba mai gaskatawa ya ba kwarin gwiwa ke inni akhafu an yukazzibun lalle ni ina jin tsoron mutane na za su karyata ni in har na je ni kaɗai ba tare da wata hujja ba ba tare da wani dalili ko kuma wani manzo da zai kare taimako na ba shi da aka ce duk cikin yan uwa ba wanda ya taɓa yawa dan uwansa baiwa irin baiwar da annabi Musa ya wa uwan sa Harun yawa ya taɓa roƙa mai da dan sa annabi aka mai da shi a duniya babu da ce shi da ta cewa kan dan sa Harun ya roƙi ubangiji ya mai da annabi kuma Allah ya mai da shi dan ga abin da yake da yansa addu'a قال فنشد عبدك بأخيك ونجعل لهما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون قال سيء da ka za mu karfafi dantsanka abu ne wannan gabar dantsa ke to a larabci da ake a karfafi dantsanka ma'ana za a taimake ka za a baka adalci ne ma'anar zancen shuddu abu da ka biya kai ka za mu ka ta hanyar turo dan uwanka din harun wa naj'alu sultan sultana mu ba ku wani babbaran dalili ko hujja ko mu'jiza fala yasiluna ilaykuma bi ilaykuma ba za su taba samun ikon saduwa zuwa gare ku ba wai ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun a sanadiyar ayoyin mu ko da wanda suka bi ku ko ne masu ko ne masu cin nasara ko ne masu galaba ko ne masu rinjaye inda Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin sosa ta yake kana kad uti ta su'ulaka ya Musa abinda ka roka an baka ya kai annabi Musa ba ka roki annabi Haruna zo manzo ba an baka ka roki saukata al'amarin ka an baka a yi wata mai kirjinka an yi baka duk abin da ya roka waɗannan ababan an ce an baki uti ta su'ulaka ya Musa ka duba ga manzanci ga kuma da abin da roƙa an ba ga kuma Allah ya yi magana da shi kai shi da shi ba tare da an kawo wasu sanan mala'ika ba ai wannan ba karamin girma bane ba sai sa Allah ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus wato sashin manzanni an fifita sashi kan sashi cikin su akwai wanda Allah ya zance da shi kai akwai wanda bai samu dama ya zance da shi kai sai ba sai dai a turo mala'ika ya ce masa kaza to kaga nan wata kenan da haka ake sashi cikin ulul azmi min rusuli wato sune annaba wannan guda hudu waɗanda suka tsara sauran falala annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa sai annabi isa shugaban su gaba ɗaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka hada su cikin faɗin Allah ta'ala wa iz akhadna min an-nabiyyi mithaqa kaji fa annabiyuna ba sun shiga ciki ba ka tuna lokacin da muka riki alkawalin annabawa kowai amma sai aka ware masu matsayi wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza sai da kai da kuma annabi ibrahim da kaza da kaza da kaza da kuma nuhu wannan gurin wato su ne manya cikin manzanni wanda suka tsara kowa a nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban su daga nan sai annabi Ibrahim ko Nuhu kamar yadda aka tafani daga nan kuma sai annabi Musa daga nan sai annabi Isa daga nan sai sauran manzanni waɗanda ba su cikin wannan kuma zara ta kenan daga cikin zababban Allah wannan shine koyarwar addinin musulunci shine koyarwar ahlus sunna wal jamaa amma a wani wadansu yan bid'a fa waliyi ya fi annabi daraja waliyi dan suna cewa maqamun nabiyyin fil barzaqi fuwaiqar rasuli wa dun al-wali maqamun nabiyyin fil barzaqi wai matsayin da annabawa suke da shi a barzahu fuwaiqar rasuli sun dan yi sama manzanni kaɗan amma kuma dun al-wali suna kasar waliyyi kenan a jerin yaya abin kenan fuwaiqar rasuli wa dun al-wali wato manzanni na kasa sannan sai annabawa sannan sai waliyyi auliya wasu na kasa to shi yasa suke ganin suna bai mu waliyai matsayi sosai da sosai har su ɗaukaka ta sama da yadda ubangiji ta Allah ce to kaga asalin koyarwar musulunci kuwa ita ko ba ta rushe waliyai akwai waliyai la ilaha illa Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah dhalika huwa al-fawz al-azim waliyai akwai su amma dole kowane waliyi yana kasa da annabi kuma waliyi zai zama waliyi ne in ya zama mabiyin annabi da zaran ya zama to mai sa'a ma annabi to bai zama wali ba kenan ku dauki wannan shine tambarin da kowane wali zai samu don ya sami kima da daraja da falala da karama wannan wali ya zonto yana bin annabi sau da kafa amma da zaran an ce ga din annabi daban kuma ga na wali daban ga zikirin annabi daban ga kuma zikirin wali daban ga salatin annabi da annabi ya kawo Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala zuwa kace daban ga kuma salatin kuma wani wali shi kuma daban ya za a kenan in girman Allah wanne ya kamata mu dauka mu dai kamar da sarrafa annabi ko shakka babu saboda annabawa su ne ubangiji ta Allah ya tuno dan su zama warasa tsari tsakaninsu da mutane tsakanin Allah da mutane ba ba iya gane me Allah yake so menene baya so sai ta hanyar annabawa in ba ta hanyar su ba kowace kofa a toshe take to sai Allah ya ga النار إنه لا يفلح الظالمون فلما جاءهم موسى بآياتنا yayin da annabi Musa alaihi salam ya zo musu da ayoyinmu bayyinatin waɗanda suke bayyanannu a fili a sarari kawo sai suka ce ba haza illa sihirun mubin abin nan da ka zo da shi ba komai bane ba face sihirun muftara wato sihiri wanda aka kaga cewa a jefar da sanda ta zama cibiya wannan ba gaske bane sati ne cewa a sa hannu a hamata ya zo na kyalli wannan ba gaske bane ba duk sati ne cewa ka roki Allah ubangiji ya jarrabe mu ruwan shan mu ya zama jini wannan ba gaske bane ba sai ya sirrun muftara tsafi ne abin kagarwa haka suka ce wa ma sami'na bi hadha fi aba'in al-awwalin da dai mu taba jin labarin haka ba a cikin iyayen mu da suka na farko labarin kakanni da kakanni ba ta ba samun wannan ba don haka abin da ka zo da shi sabon al'amari ne wa kana musa sai annabi musa alaihi salam ya faɗa a wata kira'a wa kana a wata kira'a kana musa ba tare da wawun ba duk dai ma'anar ce annabi musa sai ya ce rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi ubangiji na shine mafi sanin wane ne yazo da shari'a daga wajensa wa man takunu lahu aqibatu dar kuma ubangiji na shine mafi sanin wane ne wanda yake da kyakkyawan karshe a wurin Allah din kyakkyawan gida abin yabo a gobe kiyama innahu la yuflihu zalimun lalle yadda al'amari yake azzalimai kan ba za su taba rabota ba kaga anan gurin magana sai ta adalci tsakanin su da su yace idan kuna ganin abin da zo a cikin kire ne to Allah dai shi ya san waye ya zo da shirya idan kuna ganin abin da zo da shi wato tunda tsari ne kenan akwai mummunan makoma Allah shi ya fi sanin waye zai dace da kyakkyawan makoma sannan kuma dai ai azzalimai ne ba za su nasara ba wajen Allah in nayi zalunci ba zan kuma kaga tun nan gurin wato sassauta zance da abokin husuma ne in ba haka ba ai yana da tabbaci akan shirya yake so akan bata take yana da tabbas cewa shine mai kyakkyawan makoma su ne masu mummunan tafi yana da tabbas cewa shi fa ba azabi bane su ne suka zalunci don su ne suke shirka su suke abin da bai dace ba amma tare da haka sai bai dingina wa kansa ko kansu ba sai ya kyale zancen a tsakiya dan ya gaskata akan wanda aikin sai nuna innahu la yuhibbu zalimun sai ce وقال فرعون يا

بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون وقال فرعون قاكم أبن فرعون يفتا dangane da ‘yan fada sai ya ayyuhal mala'u ya kuta rai shugabanni ‘yan fadata ta kuji kuji ma alimtu lakum min ilahin zai da ban taɓa sanin kuna da wani abin bauta ba wanda yake bani ba mummunar hudu ba da aka taɓa yi a ban ƙasa ta ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban taba sanin kuna da wani abin bauta ba gaba aikin bari ba dan haka fa auqidli ya amanu ala sini kai aman babban wazirin sa kenan Sai ka hura wuta ka gasa block wanda ake gini da shi na jan gargari a kota jar kasa da ake gini da ta sa mata makuba fa kidili je ka gasa mai ita da wuta idan ka ga ta ta yi ta yi karfi wato yadda za a iya yin gini faj'alli sarhan la'alli afsalu ila ilahi Musa gina mun wani katafarin gini mai tsawo shine sarh gini mai tsawo shine gidan nan na sarauta ni kuma zan hau la'alli afsalu ila ilahi Musa mai yiwa idan na hau ille ko in ji inda ubangijin annabi Musa din yake da yake faɗa cewa ubangijin sana sama gina wani gini in hau ille ko shi wa inni la zannu min al-kadhibin yace kai tsammani ma nake kariya yake babu shi ma gaba daya da yace yana sama din nan tsammani ne kawai in mun gine in hau in gani in akwai din in ko ba to kai ina ma tsammanin kariya ne ka ji abin da fir'aun ya faɗa wastakbar huwa wa junuduhu fil ardi bi ghairi al haqq yayi girman kai shi da irin rindinarsa gaba daya a ban kasa ba tare da gaskiya ba wa zannu annahum ilaina la yarji'un suka tsammanin cewa da dai ba za su taɓa komowa gare mu ba inda Allah ta'ala tsammanin su ba za su komo ba wannan mummunan kalma kenan ɗaya kalmar kuma ita ce waccan wadda da zai ake ta kawo in eh, fa hasara fa nada da qala an rabbukum al-a'la yace da su ana rabbukum al-a'la nan kuma yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi to kaga duk wannan ubangiji ala yana nuna wato irin yadda girman kan fir'auna yake da kan gaskiya ubangiji amma duk da haka bai gagara Allah ba dan ayatu bi tafi fa akhadnahu wa كذبوا فنبذناهم في الظالمين وجعلنا وجعلنا ainihin teku ya haɗiɗiye su fanzur kaifa kana akibatu zalimin duba ka ga yaya karshen azzalumai ya kasance ai mun karanta wannan tun cikin suratul yunus da sauran surorin da suka wuce baya da Allah ya zulmi da su cikin ruwa ya zanto gaba da ya halakar da su wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar muka mai da su sune shugabanni jagorori da ke kiran mutane zuwa ga wuta Allah tsare mu shugabanci mara kyau kenan yanzu to sun kirayi mutane kan fata wa yawmal qiyamati la yunsarun kuma ranar tashin kiyama ba za a taɓa taimaka musu ba dan ba mai taimakon su wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'na anan rayuwar duniya mun bibice su da la'anta to shine malamai suka ce ma'ana kamar an sunnanta wa al'umma ne cewa da an ambaci fir'auna da amana da mutanen su a ce la'anahumullah ana an ce su shine mun bibice su da la'anta dukkan bayi da ko da bakin su bai ce ba Allah wajen ransu a zuci sai ya gide kai Allah wajen ran fir'auna yau ne kuma na faɗin cewa wai ma alimta lakum min ilahin ghairi wai a zuci sai ka ji ka masa to shine atba'na hu fi hadhihi dunya wa yawm al-qiyamati kuma ranar tashin kiyama hum shi fir'auna da mutanansa min al-makbuhin suna waɗanda za a munana halittansu daga ya yaqbuhu ne alqubhu wato maqabu yadda amunan halittar su ya za amunan halittar su shine malamai suka ce wato an ce sawadul wujuh wa zarqatul uyun fuskar za ta yi baki irin kuma idanun su zanto kamar ka kada bula ka tarkan muni ka ga mutum baki sannan kuma ga idan su kamar ruwan bula ai a daga akari yau mutum biyar su wujuhun wa taswadu wujuhun fa'amul ladhi naswajjat naswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum وذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون كما كما يتكلم وريه فتاتك سورة طه واتو ناشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بيتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إلا بيتم إلا يوما wato ainihin sun za a muna na halittar suke ne kun min abu ka koshi ne sai Allah وبشرى وللناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين Allah ce wala kada atayna Musa kitaba hakika mun baiwa annabi Musa alayhi salam littafi min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula bayan mun riga mun halaka da alkaryu na farko da suka gabata bayan shudewar adawa bayan shudewar samudawa bayan shudewar mutanen madaina daga bayan mun ba shi wannan littafi na al taura ne din yanzu to basira lin-nas wato hujjoji ga mutane basair da tanzu na basira basira kuma ita ce hujja saukakkiya daga Allah kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa hudan kuma domin wannan ayoyi su zanto shiriya wa rahmatan kuma domin su zanto rahama la'allahum yatazakkarun ko mutane sa dauki wa'azi ko kuma domin mutane su zanto masu daukan wa'azi sai Allah ce wa ma kunta bi janibil garbi an fuskantar da magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta bi janibil garbi baka kasance ba a gefen yamma wannan dutsen in qadaina ila Musa al-amra lokacin da muka zartar da al'amari zuwa ga annabi Musa muka yi magana da shi muka turo shi zuwa ga Fir'auna kai ba ka wajen wa ma kunta min shahidi baka kasance ka halarci wannan abin da ya faru ba haka Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan waɗannan al'amuran da ake faɗa maka yanzu na labarin nan Musa kaskar zai buji Allah ya bude yake sanar da kai da al'ummar ka ubangiji yake sanar da shi dan da kan ka hawo ka sanar da shi ya sani ba sai ce wala أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في waɗansu ƙurunan tsariku daban-daban karni bayan karni su ne ƙurun fatafawala alaihim al'umur sai tsawon rayuwa ya tsawaita gare su wato sai suka fujiri wato ana nufin bayan waɗansan alƙaryu bayan su ma an halittu waɗansu alƙaryun daban-daban wato yanzu kuma kuma sai ake baka labarin abin da ya faru dangane da manzannin da suka wuce kafin ka وما كنت تجعل بالطول إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم لعلهم يتذكرون التي وما كنت بجانب الطور فككسن شيء أجيبا دوسا نمبر طور سنين إذن هذا إلى وقت دمك كرا النبي موسى نودي من جانب الطور الوادي الأيمن كنا لوقت إنك كنا كما كوجه ولكن رحمة من ربك سيدي من يرحم رحمة كما سمن دقولوه بنجزل كبيرك يندمك لا فرتا مك أبن دمك سني فتاة litunzira qauman domin ka gargadi waɗansu mutane ma atahum min nadirin min qablik kafin ka wani mai gargadi bai taɓa zo musu ba la'allahum yatazakkarun za ka gargade su ne ko sa karɓi wa'azi su shiryu su kimtsu su ne mutanen makka da garin da yake daura da makka litunzira qauman ma unzira abahum fa hum ghafilun wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira umma al-qura wa man hawlaha umma al-qura makka man hawlaha iyalan gidan Imran wato labarin na na Maryam da haihuwar ɗanta da labarin Zakariya da kaza da kaza da kaza sai ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakful Maryam wa ma kunta ladayhim iz yahtasimun ba ka nan lokacin da suke husumar wane ne ma zai karɓi yanan na na maryama ba ka nan lokacin da suka jefa alƙalin masu cikin kogi dan ai kuri'a a ga wane ne alƙalin su zai tsaya dan ya tantance ne duk baka wajen amma yanzu muke labarta maka yanzu ake baka labari to sai kuma Allah ce walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين التي ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم بعدا kada wata musiba ta fada kansu ba saboda abin da hannayensu suka gabatar na munanan ayyuka fa yaqulu rabbana kuma su dole cewa ai ya ubangijin mu laula arsalta ilaina rasulan ina ma a ce ka turo mana da manzo na a ayatika mu kuma mu ayoyin ka wajen yin imani da aiki da su wa nakuna min almu'minin mu kasance cikin mummunai ba dan kar haka ta faru ba da abin da suka sai mu kama su da laifi wato ubangiji na cewa a cikin wannan aya abin da yasa ba mu kama su da laifi ba har muka turo ka kai musu gargaɗi tukuna dan inda mun kama su da zunubin su kafin a turo da manzo ranar takin kiyama suna da tacewa sun ce ya ubangiji ai baka ba mu lokaci ba baka ba mu dama na mu numfasa har mu imani ba baka turo da manzo ba baka saukar da littafi ba to dan kar su faɗi wannan gobe kiyama sai Allah ya yanke harsunan su yau ya katse hanzarin su shine sai ya turo da manzon kuma ya aiko da littafin yanzu gobe kiyama kuma za su ce dan mai da an kama su da azaba tuni Allah ce wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'a rasula رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما دان kada mutane zanto سنة تتسي وابو بكياما gobe أن تلو دمانتو داك turo ناكا manzo نمي تقالي ya rige naka ya rige na mai shiga rijiya ko dai ya da ka ganin damar ka ne kai imani da shi ba Allah kaiwa gata ba kanka kaiwa gata an riga an saukar da alqur'ani ganin damar ka ne kai imani da shi kai aiki da shi in kai amfanin gare ka ne in ka ki kuma illan na komawa zuwa gare ka ba ka da wani hanzari da zaka ce ai ba lokaci an raye da kai shekaru 40 ko shekaru 60 a duniya ko shekaru 50 ai babu wani hanzari da zaka bada a gaban Allah a gare ku akwai malamai ko ba ba garin ku ka taba jin labarin wani shahararren malami a wani gari da ba garin ku ba ko ba ba na akwai a wani wuri kana da dama da zaka je ka tambayi addini kafin ka yi amma sai ka zauna kana yi da ka baka da hujja gobe kiyama jahilci ne ba za ka taba kawo jirgi gaba Allah ba yau me hana ka koyan addini me ya hana ka zuwa a koya ma Qur'ani ko a koya ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ya hana ka yakin neman zabe me ya hana ka fatauci ka kasuwar kauye kamun kifi rini dinki menene abin da ya hana ka bi Allah ka manzon Allah ba ka da hujjar ko ɗaya daga ciki Allah ya riga ya yanke maka hanzari sai Allah ya ce falamma

daga wajenmu qalu sai suka rinka cewa laula utiya misla ma utiya Musa dan ne ba a shi ba irin abin da aka baiwa annabi Musa haka suka rika cewa wai shine uzurin su su wane ne masu wannan maganar waɗansu malaman tafsirin suka ce yahudu kenan wanda suka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yazo da sanda mana jefar ta zama macijiya ya sa hannun cikin hawa ta fitar yake limana in ya zo da wannan ba ya garfi laula utiya misla ma utiya Musa dan me ba a ba shi ba irin abin da aka baiwa annabi Musa sai Allah ya ce awalan yakfuru bima utiya Musa min qablu ai sun san da wannan din kuma suka bijire ma annabi Musa yanzu kuma sai su nema ba annabi Muhammad irin abin da aka bashi qalu abinda suka rinka cewa dangane da annabi Musa alaihi salam sihirani zahara, ko kuma ta zahara kira abu guda biyu ko ce tabbatacciya ce idan muka ce ta zahara, al'amuran nan guda biyu sihiri ne iri biyu zahara da suke taimakekeniya da juna dan su ribaci hankulan haka suka ce idan kuma aka ce sahira ne ta zahara waɗansu masu tsafi ne guda biyu da suke taimakekeniya da juna ko wajen su rinjaye an kullum su sa mu bi su to su wane ne masu sihiri guda biyu ko kuma menene ababen sihiri guda biyu to kowace daga cikin maganganun akwai wato a cikin kira'ar kowace akwai maganganu guda uku idan muka tafi kira'ar sihira ne ta zahara waɗannan al'amura ne guda biyu waɗanda suke sihiri waɗansu malaman tafsirin suka ce suna nufin wato ainihin littafin annabi Musa a taura da kuma linjila ta annabi Isa su ne sihiri ne guda biyu an gane ko waɗansu malaman suka ce a abin da suke nufi wato ainihin alkur'ani da linjila waɗansu suka ce abin da ake nufi alkur'ani da taura maganganu ne kenan ko dai ana nufin cewa a taura da linjila ko alkur'ani da Tora, ko alkur'ani da linjila to wace ce magana mai rinjaye kafin mu rinjila sai mu koma sai kira'ar sa'ira ne ta za'a idan suka ce masu sihiri ne guda biyu to nan ma sai aka samu maganganu guda uku wato masu sihiri ne guda biyu annabi Musa da dan uwansa Haruna ke ko masu sihiri ne guda biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa ko masu sihiri ne guda biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa mun samu gangano da uku a nan gurin uku a can ba sun zama shida ba to shi ne sai mutum kullum sai su koma zance ɗaya menene zance mafi inganci bisa ga cewa sahira ne ta zahara masu sihiri guda biyu shin mu ce annabi Musa da Haruna yake nufi ko annabi Musa da annabi Isa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa wanne yake nufi daga ciki zance mafi inganci ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da annabi Musa annabi Muhammad da annabi Musa haka idan muka ji sihira da za a raba wasu ne guda biyu me ake nufi shin ana nufin at-taura da linjila ko linjila da alqur'ani ko alqur'ani da taura Rishin wancan zancen na da ana nufin alqur'ani da me da taura ibn kasir yace abin da yasa muka rinjayar da wannan zanta karina qur'aniya yace idan kai istiqra'i a cikin alqur'ani mai girma yayin da duk aka koro labarin annabi Musa sai a hada annabi Muhammad tare da shi ce wanda wani sirri ne cikin qur'ani za ka gane shi idan ka bibiki alqur'ani mai girma yace sauko cikin suratul an'am wuri na farko da aka ambata Allah ce kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan تجعلونه قراطي فتبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون نحن الى بارز بن موسى بالكتاب انت اتوركم التي وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه. ام وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يدي ولتنذر ام القرى ومن حولها وتكاكتها كون ابارز القران اوجه haka kuma a wuri na biyu da Allah ce sun na Musa alkitaba tamaman alal ladhi ahsana wa tafsila li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun sai Allah ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqulu la'allakum turhamun kaga nan gurin ba an kawo su tare da juna yace to tunda ko a can an hada su da juna nan gurin ba lalle an hada su da juna qarina qur'aniyya wannan ya kawo da zaurare ku koma alqur'ani za ku gani inda aka wuce soshi za ku samu ana hada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa da haka karo sahira ne ta sai suka ce wannan masu safi ne guda biyu wato annabi Musa da annabi Muhammad kenan ko sihira ne a bisa ga wannan kira'ar ababan safi ne guda biyu suna nufin Qur'ani da me da at-taura wa qalu inna bi kullin kafirun suka ce ai mu dukkan su kowanne mun kafirce wa kowanne ka tafi ta wurin kai na yahudu in mun dauka ra'ayin malaman tafsirin da ke cewa yahudawa ne suka faɗi wannan ko ko mutanen maka bisa ga ra'ayi na biyu ke cewa mutanen maka ne suka faɗi wannan magana sai Allah ce fa illam yastaji qul fa'tu bi kitabin min indillahi kace da su ku kawo wani littafi min indillahi daga wurin Allah huwa ahada minhuma wanda ya waɗannan guda biyun zama shari'a ku kawo wani littafi da ya fi attaura ku kawo wani littafi da ya fi alqur'ani yasa abin da kasance kara bayani ce duk a cikin littattafai dama mun yadda duk duniyar musulmai ta amince ba littafi mafi daraja mafi kima sama da alqur'ani yace na biyunsa shi ne attaura shi yasa ake gwama masu da juna inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkum biha an alladhina aslamu ba annabi dai bai aiki da annabawa يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس يخشون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون saboda haka sai ake yawan ambatanta kusurar alkur'ani dan saboda kimarta ku kawo wani littafi da ba a taura ba kuma alkur'ani ba huwa ada ma wanda ya fi su zama shari'a in kuntum sadikin inda gaske ne da awar da kuke tabbatanci ga alkur'ani ko a tora sai Allah ce fa in lam yastaqi wannan kalubalen da kai musu fa'alam ka kwanda sanin cewa annama yattabi'una ahwa'ahum dai kadai suna bibitar soye-soyen zukatansu in ka ce da abokin zance kawo hujja ya kada kawowa to me ya kamata yi sai ya sauka da kan ra'ayinsa in kuma ya kasa kawo hujja ya ka sauka daga kan ra'ayinsa me kenan kenan fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum sai dai kawai suna bin soyayya soyayya su wa man adallu babu ko mai bata a ban kasa mimman ittaba hawahu sama da wanda yake bibitar soye-soyen zuciyarsa bi gairi huda min Allah ba tare da shiriya daga wajen Allah ba ba tare da wahayi daga wajen Allah ba inna Allah la yahdi al-qawm zalimin lalle ubangiji ta'ala baya tare da mutanen da suke azzalimai ma'ana in an zo ja'in ja ta fuskar dalili baya tiryar da su ya ba su fasahar da za su kore masu gaskiya ba zai taɓa yiwa ba shine la yahdi al-qawm zalimin sai ce wa laqad wasalna لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا ce wa law qad wassalna lahum a hakika mun bibiyar da zance wato lahum domin su kafirai da so kan gari mun bibi bibiyar da zance cikin alqur'ani wassalna yani atba'na alqawla ba'dahu bi ba'd mun yadda da zance cikin alkur'ani mai girma wani lokacin mu kawo labarin wuta wani lokacin mu kawo labarin aljanna wani lokacin mu kawo kisoshi wani lokacin mu kawo misalai lahum domin su la'allahu yatazakkarun ko san dauki shine wasan wani malami kuma imamu mujahid yake cewa wasalna bi ma'ana fassalna hakika mun fayyace zance shine alqur'ani innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hasr domin alqawl shine alqur'ani afalam yadabbar alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin alqawl ana alqur'ani innahu laqawlun faslun الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب wato mun fayyace zancen filla filla dake dake la'allahum yatazakkarun ko sun karbi shirya su karbi wazi allazina atainahum alkitaba min qablihi amma waɗanda muka ba su littafi tun kafin zuwan alkur'ani waɗansu daga cikin yahudu da waɗansu daga cikin nasara hum bihi yu'minun da ka samu suna imani da alkur'ani yanzu bayan zuwansu wa idza yutla alaihim qalu amanna bi idan an karantar da su sai ka sun ce eh lalle mun yadda da shi littafi ne daga wajen Allah innahu alhaqqu min rabbina bisa ga tafarkin annabawan da suke kafin alkur'ani bisa ga tafarkin annabi Musa da annabi ya Isa musulunci shi da zaɓin mu da alkur'ani zo ko bai ci karo da dadawar sauran annabawa ba sai ma wani ƙarin samun sauki da aka samu ababe masu wahala a cikin yanzu an sassauta su to akwai waɗanda suke irin wannan a imam zuhuri yake cewa ko shakka babu tu daga cikinsu akwai najaji ashamatu malikul habasha sarkin habasha wanda ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya taba ganin annabi ba sai da amincin tabbata gari kai sun yi zamani da annabi amma Allah bai arzuta shi da ganin annabi ba ya musulunta a sa. har kuma ya mutu bai samu damar yin hijira ba da ya mutu a Madina annabi ya sa aka yi masa salatul ghaib to shi ne har malamai suke kawo lan wato irin kaci kaci su ce da kai wani tabi'i ne annabi wa sallah kaga sai kanka ya daure ya za a ce ta biyu kuma a ce annabi ya masa sallah ana da sai dai ya sallah da wa sahabi Eh, sai sai ga wani tabi'i ne ba bai zamani da annabi ba amma annabi ya masa sallah to dan a ka'ida tabi'i shine wanda ya imani da annabi amma bai taba ganin sa ba ya ga wanda ya ga annabi to kaga tabi'i ya ga wanda suka ga annabi sun ji Abu Ibn Abi Talib lokacin da suka je cikin hijira amma shi bai ga annabi ba amma Allah ya alfa shi da musulunci har yau bai ga annabi ba dan haka ba a sa shi cikin jerin sahabbai sai dai a sa shi cikin jerin tabi'ai an gane ku yake cewa lallai da gaske cikin waɗannan su ne waɗanda idan an karantar da su ayoyin alkur'ani wai zai za alaihim qalu amanna ya idan an karanta musu ayoyin sai sun sun ce mun yi imani da shi innahu al-haqqu min rabbina lallai gaskiya ce wannan daga wurin ubangijin mu wato ainihin inna kunna min qablihi muslimin kamar yadda kuma a can cikin suratul maida yake nuna idan an karanta musu alkur'ani tara ayunahum tafidu min ad-dam zaka ga idanunsu suna fitar da hawaye da saboda jin tsoron ubangiji suna masu roƙon gafara suna masu tabbatar da imani suna cewa ya Allah rubuta mu cikin waɗanda suke masu shaidawa gare ka cewa kai ne wanda ka tantance abu ta masu cikin kai to sai Allah ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'un bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqna ulaika irin waɗanda aka ambata din a baya yu tauna ajrahum marratayn za a ba su ladan su kashi biyu bima sabaru sanadiyan hakurin da suka bisa ga cutarwa mutanen ladan farko shine annabin da suka yi imani da shi kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wanda suka yi imani da annabi Musa ne suna kan koyarwarsa annabi na zuwa suka yi imani da shi sai ba su ladan sun yi imani da annabi Musa sun yi aiki da sa ladan sun yi imani da annabi Muhammad sun yi aiki da sa idan wanda suke kan koyarwa annabi Isa ne ba su canja ta ba suna nan kuma har annabi Muhammad suka yi imani da shi su ma sai a ba su ladan kashi biyu ladan ta ajrahum marratayn bima sabaru sanadiyar hakuri da juriya da suke saboda galibi in za ka bi koyarwar annabin zamanin ka daidai wa daida to sai ka samu cutarwa daga wajen al'ummarka sai ka zance ka fi zafafawa cikin addini ka masa lamba ka hana mutane su saki to sai kai hakuri ka ɗauki juriya to sanadiyar wannan sai a ba su lada kashi wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata kafin mu ci gaba hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim daga abu musa al-ashari abdullahi bin sayyid kenan al-ashari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutum uku za a ba su ladan su kashi biyu na tashin kiya mutum na farko mutumin da ya yi imani da wani annabi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rike koyarwarsa da annabi Muhammad ya zo kuma sai kuma ya shiga musulunci kuma ya riko da koyarwar annabi Muhammad yace za a ba shi ladan biyu mutum na biyu yace bawa mummuni da yake karkashin bautar wani bautar ta bata sa ya san yadda hakkin Allah ba yana salloli yana komai yana ibada ta karfu da ubangiji sannan baya ubangidan ubangidanka yace shi ma za a bashi ladan biyu na uku mutumin da yake da baiwa ko kuyanga ya ladabtar da ita kyakkyawan ladabi ya koyar da ita addini bayan ta san fari ta san baki ta san inda yake mata ciwo sai ce to shi kenan yanzu kuma na baki yanki kin zama yake ba baiwa ba ce na zama yake kenan sai ce to kuma ina neman auren ki samu wani alwali in zai miki ne ne ko miji kuma yace shi ma Allah zai bashi lada guda biyu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'al shahid ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yad'una bil hasanati sayyi'ata kuma suna ije mummunan da aka yi da kyakkyawa abin da idan an yi musu mummuna su zai miya gurbin da mai da kyakkyawan al'amari shine yadrauna bil hasanati sayyi'ata shine annabi ke cewa wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamha ko wa atbi'il sayyi'ata al hasanata tamha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ka tabi'a ta mutane kyakkyawar tabi'a in an zarge ka kada ka rama in an ci mutuncin ka kar kar kai cin mutunci in ana gaba da kai kai kuma kar kai gaba da mutum mutum ya samu nasi ya hana ka kai kuma in ka samu naka ne ka kika bashi ka yi sallama yake ansawa duk da haka kuma ka sake yi mai dawa shi kuma in yayi kuma ka ansa ويدرون ويدلون بالأسرة سيئتك ها هي موقوة هلا ومن انهم ما رزقناهم ينفقون كما سنة تيروا لجعلن أبن دمك باسو أم بحك بأي متنين الدنسية سوى يكي كما ينتاكا كما ينتاكا إن أنتاكا دولة سيانتي سنو إن بحك بكمتو سيا أبن بزاي تبتال لجل وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمعوا اللغو يعني wanda ba addini a ciki ba amfanin rayuwa a ciki hira ta shafi faɗi da kuma dukkan zance mummuna wanda ya kunshi zagi koyi da mutane su bayan na gari idza sami'u lagawa in sun ji irin wannan zancen arzu an sai su kawar da kai sai su ko dai su hana a yi a shiga wata hirar ko kuma ya kasance sun tashi sun bar wajen wa qalu sai ka sun ce wa mutanen su lana a'maluna wa lakum a'malukum ku rike mummunan aikin ku kuma muna da kyakkyawan aikin mu ba za mu yi tarayya da ku cikin kyakkyawan aiki ba matakar ku ba za ku iya cin ba za ku iya karyowa ku bi mu cikin kyakkyawan aikin mu ba mu ba za mu bi ku cikin mummunan naku ba salamun alaikum la nabtaqil jahilin sai salamun alaikum mu mun kyale wannan salamu ne ba salamu tahiyya ba salamu mutaraka wato in ka zage su su su banza da kai ba wai ka zage su ya salamu alaikum ba <laughs> in ka zage su su kyale ka salamun alaikum la nabtagil jahili shine wai za marru bil lagwi marru kirama in sun wuce wuri ana yasasshiyar zance zance na ba ta mara kyau marru kiraman sai su kawar da kai su wuce wajen an gane ko wallazina hum anil lagwi muridun wallazina hum lizzakati fa'ilun kenan duk wannan sufofi na bayin Allah da duk salamun alaikum mu ba ruwanmu da ku la nabtagil jahilina bana ba ma neman wauta ba ma neman zagi aljahalu kenan a nan gurin ba wai na rashin ilimi ba aljahalu na wauta ko na zagi kamar yadda wani ke cewa ala la yasalan ahadun alaina fa naj'ala fawqa ta'ala jahilina ite kar wani ya mana wauta sai mu yi wauta sama da wautar masu wauta kaga hukuncin jahiliya ke nan to idan kai musu zagi dai ya ma biyar jahiliya إنك لا تهدي من أحببت ولكن السبيل الله تي إنك لا تهدي من أحببت للي كيف ذاك إيه سيرير دا وند كسوبا ولكن الله يهدي من يشاء سيدي الله تعالى شيني كي إيه سيرير دا وند قدما وهو أعلم بالمهتدين كما الله تعالى شيني ما في سنة سوى إيه سيريو wato na ana kira ana fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke daidai yake da fadin Allah ta'ala laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha shiryar da mutane ba nauyi ne da aka dora akan su ba Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama ya ke da fatan sa fazakkir inna ma anta muzakkirun lasta alaihim bi musaitir daidai yake da fatan sa wa ma anta alaihim bi wakil wa ma ja'alnaka alaihim hafiza duk wannan yana nuna annabi ba a turo shi ba dan ya kimsa shirya da karfi cikin zukatan mutane shi aikin sa wazi amma kimsa shirya cikin zukatan mutane wannan kuma gaman kasar ne daga wajen Allah sai dai ta iya karanta wannan ayar suka ce a to kuma ai ga wata ayar Allah ya ce da shi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sallallahu alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur lalle kai kana siriyarwa zuwa ga tafarki madaidaici nan ya ce kana siriyarwa nan kuma ya ce ba ka siriyar da wanda ka so me bambancin su kenan bambancin su shine Siriyar da aka ce lalle kai kana siriyarwa ita ce hidayatu bayani Siriyarwa ta bayani ta wa'azi dai da wanda Allah ce wa amma samudu fa hadainahum wato sai muka yi musu bayani amma fastahabbul ama alal huda amma nan da Allah ce la tahdi man ahbabta ita ce hidayatu tawfiq shiryewa ta ga mankasar a kama shari'a wannan kuma auren Allah ta'ala shi sanadiyan saukar wannan aya abin da ya faru na babban annabi sallallahu alaihi wasallam shine Abu Talib ya so annabi matukar su. da ya zo mutuwa yana kan kafircinsa annabi ya zo ya ce da shi ya kai babbana ka faɗi kalma guda ɗaya la ilaha illallah kalimatun ahadu laka biha Allah kalmar da zan tsaya ma da ita gaban Allah ranar tashin kiyama daidai lokacin cikin majiyata akwai Abu Jahil Abu Jahl sannan kuma akwai Abdullah bin Abi Umayya ibn Mughira da annabi ya ce ce la ilaha illallah kalmar da zan tsawa da ita wajen Allah sai su ce yanzu kuma zaka bar addinin da tije zaka bar addinin iyaye da kakanni a san gaba amin millati abdul muttalib yanzu zaka bar addinin kakanka abdul muttalib yanzu kakanka kuma shi kuskure yake nan ka san haka yan bid'a za su yi ma yanzu tun da muke da tun da kuskure muke yi <laughs> a san gaba amin millati abdul muttalib yanzu kenan zaka bar addinin kakanni sai annabi ya sake mai ta mutu wancan sai ya sake mai ta mutu wancan karshe sai shika da cewa shi ya mutu akan addinin Abdul Muttalib na shirka ke manzan Allah ya tashi ce wallahi ba zan daina maka istighfari ba sai fakin an hana ni manzan Allah ya kai masa istighfari ya Allah yi masa gafara ya Allah yi masa gafara ya Allah yi masa gafara karshe sai Allah ya saukar da aya da shi ma kana lin nabiyyi wal amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim dake daga yau bai dace ba ga annabi ko waɗanda suka yi imani su ce za su rokawa wani gafara bayan wani nan ya mutu baya da imani bayan wani nan mai shirka ne ko bai hudu ne ko ba tsare ko da dangin su ne ba za su yi musu istighfari ba bayan ya bayyana gare su cewa yan wuta ne ba su ba istighfari da daga nan sai annabi ya kame bakinsa bai sake cewa komai ba sai kuma Allah ya saukar da wannan innaka la tahdi man ahbabt to anan gurin kamar yadda muka faɗa idan muka manta ba cikin suratul tauba wannan aya innaka la tahdi man ahbabt tana cikin wato ainihin suratul qasas suratul qasas makkiyya ce ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen wannan kuma tana cikin wato ainihin suratu at-tauba suratul tauba ko madaniyya wannan labari kuma dukkan shi ya faru a makka yaya aka yi nan take aka saukar da ayar madina da ayar makka a lokaci guda mun ba da ansa a wancan lokacin shekara biyu da suka wuce wanda suke da kwakwalwa wanda cefane bai mata yawa ba za su rike wanda kuma kwakwalwar cefane ya mata yawa kaga suna bukatar abin mai sake nan ko wani mai tawala abubakar to shine malamai suke cewa ai tana iya yiwuwa sababi ya faru amma a ki saukar da ayar sai bayan shudewar zamani annabin yana ta gifari har sai da ya je Madina sannan aka hana shi ko tana iya yiwuwa wannan ayar ta sauka a makar lokacin da annabi ke gifari bayan an je Madina kuma aka sake maimaita saukar ta cikin suratul tauba dan akwai cikin babu na ulumul qur'ani akwai fasali na matakarrar nuzuluhu ababen da sun sauka sama da sau daya a saukar da aya kuma a sake saukar da ita saboda wata hikima wannan akwai a cikin babu ulumul qur'an to da wannan ne ake warware wannan matsalar ko tambayar da za ta yi tasowa sai ayar gaba sai Allah ce mai وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا wani hanzari da mutanen maka suke bayarwa wai abin da ya hana su imani suka sai in nattabi al-huda in mun bi shirya tare da kai muka ce mun musulunta nutakhattaf min ardina to za a zo a tuge mu daga kasar mu a kore mu larabawa sai su yi taron dangi su zo su far mana ma gaba dan jin tsoron kar a kore mu shi yasa mu ba za mu yi imani ba Ka ji wani hanzari wato abinda laraba ke cewa uzrun aqbahu min azam wato uzrun ma da fi laifin ban haushi in ba haka ba da can ba yi imanin ba ma suna zaman jahiliya saboda makwabtaka da makka ubangiji ta'ala amahum min zu'in wa amanahum min khawf ya amintar da su duk irin fashi da makami da yake a jazira idan ka zo